ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون حقيقه mun ba annabi Musa a taura bayan mun aika wa al'ummomin da suka gabata manzanninmu suka karyata su sai muka halakar da su saboda karyata su da suka yi a cikin attaura akwai abin da zai nuna wa mutane abin da zai amfane su su yi aiki da shi da abin da zai cutar da su su guje shi haka nan a cikinta akwai shiriyar su zuwa ga alheri da rahama saboda abin da ta ƙunsa na alherin duniya da lahira ko sa tuna ni'imomin Allah a kansu sai su gode masa su yi imani da shi